بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake saduwa a yau 17 ga watan ramadan dubu da da arba'in da shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da sha da ga watan Mars biyu da da za mu ci gaba da karatun tafsiri kuma da mukan saba a jiya mun kwana a aya uku a cikin suratu al-ma'ida saboda haka yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga aya ta hudu عند فضل الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكينة تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب نعم الله سبحانه وتعالى yana ce mana ya tsalunaka ma za a inda lau suna tambayanka ma'ana sahabbai suna tallar maza ma za uhilla lahu menene aka halatta musu kul kace uhilla lahum uhilla lahum ba ka ce an halatta maku kyawawa abubuwa abubuwa masu daji dada da abubuwa gaba da wa ma allamtum min al-jawarih mukallibin da kuma abinda dabbobinku waɗanda kuka koya musu farauta suka kama muku hunna mimma 'allamakumullah kuna masu koyar da su daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya koyar da ku fakulu mimma amsakna alaikum ku ci daga abinda suka kama muku wasu rusmallahi alaikum kuma ku ambaci suna Allah a kai wattakullah ku ji tsoron Allah inna Allah sari'ul hisab lalle Allah subhanahu wa ta'ala ne gaggawar hisabi ne na wannan ayar tana karantar da mu wato hukunce-hukuncen farauta ne ina wata ɓangare musamman idan farauta za a yi da kare kamar da malaman da suka kawo cewa shari'in saukar da wannan aya shine fadin wasu sahabbai ga manzo Allah sallallahu alaihi irin su eh, da zai da suka zo wurin manzo Allah suka tambaye shi suka ce Allah subhanahu wataala ya haramta mana mushe dan haka so a tunanin su suna farauta da karnuka kuma lokaci karen yakan kama abin farauta sai kuma ya kashe shi kafin ya kawo masu shi ne suke tambayar fasa menene kuma zai zama su halar gare su idan har an halarta masu cin bushe sai Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya da ga an da ke fashe na farko an halarta mako a ba. kyawawan abubuwa duk wani abu mai kyau wanda yana da amfani ga dan adam wanda idan ɗan adam ya ci shi ba zai cutar da jikinsa ba zai cutar da kwakwalonsa ba to wannan abin halar ne ina ba ta na shi yasa jiya da wani yake magana idan dabba ya ci chemical shi an halitta yanka shi a ji yake cewa ya kamata kula karka zo ka yanka ka ci abin da zai cutar da kai in har ya tabbata wannan chemical yana da cuta ga dan adam to sai zama haramun haramu ne saboda abin da Allah ya halatta mana shine akwai ba ina fata muka ne da da abubuwa duk wani abu wanda ba zai cutar da kai ba to Allah wata ala ya halitta maka to sai kuma yace wa ma allamtum min al jawari mukallibin da kuma abinda dabbobinku wadanda wanda kuka koya musu farauta suka kama mu, dabbobin farauta suna da yawa wasu suna farauta da kare wasu suna farauta da tsuntsaye akwai masu almuhim inda mutum yana so ya yi farauta da dabba to dole a kowasu sharuɗa da ya kamata ya cika su na farko da ya kamata ya zanto ya ladabta da wannan kare akan wato ka'idodin farauta shi ta wanda ke to mu, min ma allama kuma kuna koya musu daga abin Allah ya koya muku mana dole a koyar da karen yadda ake farauta malum suka ce akwai abubuwa guda uku da ya kamata lura da shi kafin a tabbatar da cewa karen ya koyi farauta na farko ya zama idan aka sake karen ya bi abin farauta zai je sannan kuma idan aka kira shi ya dawo zai dawo ga da wannan sannan kuma idan ya kama dabba to ba zai ci ba zai kawo ma mai gidan ne to sai an tabbatar da wannan ba guda in ya zama to idan kare na tafiya ka kiran ya dawo zai dawo ba to har yanzu bai koyi farauta ba in ya zama to in ya je ya kama abun farauta kin kinyewa zai nan da nan to bai a ce ba ba saboda kai ya je yin farauta ba saboda haka dole sai an tabbatar da don haka sai an tabbatar da waɗannan awa guda uku na yanzu idan an sake zai idan an kira shi zai dawo in kuma ya kama ba zai ci ba ya dawo zai dawo da shi to wannan idan aka samu kare ya koyi wannan to wannan yana nan cewa kare ya koyi to da ya zama karen ya koyi farauta da shi nan za a iya za yin farauta da shi sai kuma abu na gaba shine a lokacin da mutum ya zo yin farauta to lokacin da zai sake karen lokacin da ya kamata ya ambaci suna Allah kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce yake wa qulu mimma amsakna alaykum wa qulu mimma alaykum ku fi daga abin da ran ya kama maku kuma ku ambaci suna Allah a kai wani suka ce za ka ambaci suna Allah ne a lokacin da za ka sake kare sai sa a cikin hadisin hadisin hadisin hadisin ne mai tsawo da na kawo amma dai yana da tsawo daga cikin abin da ke zuwa da hadisin za ka zuwa sauke masa yayi إذا أرسلت قلبك المعلم wa zakarta kuma Allah ya alaihi fa qul bima amsaka haka manzo yake maka ita idan ka saki karenka wanda ta koyar da shi za a rubuta kalmaka al muhallam. idan ka saki karenka wanda ta koyar da shi farauta yace wa zakarta kuma Allah alaihi sannan kuma ka amfani suna Allah kai to fa qul bima amsaka sai ka ci daga duk abin da ka kama don ka ɗan da za ka saki karen shi ne za ka ambaci suna Allah wani bawa Allah amin jiya da kan ba idan ba mutum ba mutum Allah ba yake cewa idan mantuwa mutum yi ya saki garin haka ba tare da ya amma suna Allah ba wajen da haka zai ji za a yi ina ba san bane yake cewa ku da yawa daga cikin malamu ta ce kan cewa tasmiya an bata suna Allah lokacin da mutum ya zo yanka ko kuma lokacin da ya zo yin harbi na farauta zai ko kuma lokacin da ya zo sakin ka dabba da zai je ya yi maka farauta an gwaton Allah a farko wasu malamu ka ce sunna ne wasu malamu suka ce wajibi ne ma a cikin wajibi ne idan har ka tuna ina fatan ko magana kusan kusan magana da ne ina fatan magana ko da suka ce wajibi ne suna nufin wajibun ma'a cikin wajibi ne in dai har ka suna kina abu da ba a so shine kana sane da gangan kuma ka ji ambatan suna Allah ina ba tambaya amma idan mantuwa ne babu ne eh, amma idan da gangan ne ka kake ambata suna Allah to a lokacin ba za a ci abinda ka yanka ba kuma kuma abinda ka yi farautar amma dai in dai mantuwa ne yin babu da ke sha saboda haka lokacin da mutum zan saki dabbar sai ya ce a ah, bismillah sai ya saki dabba a cikin hadisin ajibuna abin hatibi manzo sallallahu ya faɗi wasu hukunce hukunce so da ke aji ya tafi manzo Allah ya ce ko da kare ya kashe dabban kafin na riske ya halarta da shi manzo Allah ce eh ya halarta da ina ba tambayar ya sake tambayar manzo Allah ya ce idan na zo ya ce wani lokaci nikan zo in samu kare tare da wani kare da wani balawa zan kasa gane wane ne daga cikinsu ya kashe dabbar ina ba san sai man zaka zo ce masa kakkaci yace saboda mai fa inna ma sammaita ala kalbika Sau da kayi tasmiya da kayi bismillah ne lokacin da ka saki karanka wannan karan baka san daga ina kake ba a ba bismillah ka fita zo ba ambata ba baka san ko na kai ba kuma baka san wani daga cikin su ya bai ba da ka an da mutuwa wasu dama ta yi da musulunci ne idan ka samu tuba kare halal da haram to ana rinjaye bangaren haram ina ma magana da mutum ya kusa da kansa ina fatan gani kamar da Allah manzo Allah fara ko da ne kamar istafa da shubuhat wa kad istabara bi dini dan haka sai mun Allah yake masa kafi ku kwanta na ina sai kuma abu na gaba da ya sake tambayar mun Allah a cikin wannan hadisi yace ko da karen ya fara ci idan karen ya fara ci abunda ta kama ba sai mun Allah yake masa kakaci yace saboda ina tsoro ne yiwuwa ta kama ne domin kanta ba domin kai ba don haka inda har kare ya fara ki tsaye manzara ce masa kakai haka yanzu a cikin wannan hadisin aji jin haka to amma kuma ita wannan matsala malon sai sabana kai saboda ne a kone hadisi kuma da ba hadisin ah, sa'alaba zai al-kushani shi kuma a naji ya tambaye manzana waɗannan abubuwa da aji din haka ne ya tambaye manzana manzana ya ba shi amsa to sai kuma shi da ya sami manzo idan karen ya fara ci naman ba sai manzo Allah sai ba mai dikkaki ko da karen ya fara ci to sai zama wani to an samu sai karo tsakanin waɗannan sai guda biyu to wajen a hada waɗannan hadisai guda biyu wasu malamai suka rinjaye da hadisin hadisin hakim suka rike wannan ba suka ce inda karen ya fara ci su ba wasu malamai kuma suka rinjaye da hadisin salama suka ce ko da karen ya fara balibi su ci zai yi wasu malam kuma suka yi kokari su yi suka ce idan karen ya fara ci nan da daga kamawa kuma nan da nan ta fara ci a lokacin da ya kamata mutum ya ci ba sai zama kan karen ba ta koyi ba hausa ba amma idan ya zo ga misali bayan karen ya kama a ce misali eh, da ya zo wani karen ba ya dauki lokaci kina tun daga safe bai zo ya gan bai har da karen ba sai can da yamma to mai watakila karen ya fara shi ne saboda ya tunani mai shi ba zai zo kuma ba ko kuma ya fara jin yunwa sai ya fara shi to a wannan yanayi zai zama to duk da haka to karen ya koyi farauta dalili da yasa ya fara shi yanzu da haka sai a rinjaye da hadisi sa'ad sai zama to ko da a wannan yanayi ko da karen ya fara shi mutum zai iya cin wannan dabba ina ba kan kwanton da haka waɗannan suna daga cikin hoton hoton da ya zuwa cikin hadisi a hadin bin hasu na sa'an kuma malam suna cewa kasancewa Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta mana cin wato abinda kare da aka nadarta da shi wanda aka koya masa farauta ya kama wannan yana nuna mana falalai ne ina ba sama da ne kare ko wani kare kare ne ko wani. kare amma kasancewa wannan an koya masa ilimi sai aka fi duk abu da ta kama wannan kuma ba koya masa kome ba sai aka ce abin da ta kama kafin ina don gani a cikin karen ma ya samu daukaka saboda mai saboda ilimi ke to ina kuma ga dan adam ina don gani don haka wannan yana sa mana fadalar ilimi yana ta ya kamata mutum kada ya zauna a cikin jahili ko da koya ya mutum ya tashi da ilimi yana kara ma mutum daraja kamar da ta kara ma kare daraja ina ba ta ubangi haka nan kuma malon suka ce in ma mutum zai yi farauta da kare to irin so imam ahmad bin hanbal ya tafi akan cewa ba za a yi kare ba za a yi farauta da bakin kare ba ina ba ta ubangi ba ya a farauta da bakin kare ba saboda dai da hadisi manzara kuma inda inda yake cewa bakin kare yana warware a sallar mutum idan mutum na sallah bakin kare zai wuce ta gabansa sallar shi ya lalace da aka sai manzo Allah menene bambancin bakin kare da wanda ba bakin ba sai ya ce bakin kare ke tsani ina ba san kai dan haka a cikin nan inda har bakin kare ke tsani ne to bai kamata mutum ya rike shi ba ya ya ce zai yi a wannan da ba to daga nan kuma daga cikin hukutan hukutan za mu sa cikin wannan magana shine asali bai halatta mutum ya mallaki kare ba asali bai kamata mutum ya mallaki kare ba an hana sama mutum ya mallaki kare ne da uzuri guda uku kawai ina ba dan bane idan ya wuce waɗannan abubuwa guda uku to mutum in ya rike kare to gaskiya zai jawo a kansa babban hasara ne a rayuwarsa saboda a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa yake man ittakhadha qalban illa qalba man aw saydin mana ya ce duk wanda ya riki kare sai dai karen da mutum ya rike domin ya tsare dabbobinsa misali mutum ya amfani da kare yana masa gajin dabbobin da yake kiwo Ya ce saydin ko kuma mutum ya riki kare saboda farauta aw ko kuma mutum ya riki kare saboda ya dinga wanda wannan gare yana tsere masa yana yana tsere masa a gonansa to inda ba ya da kowa na guda uku ba manzo ne sai in kasa ne ajrihi yau yawmin qira to kowane rana a kowane yini za a dinga rage masa ko watan kwatin dutsen kuma shine kira dutsen kuma babban dutse ne kamar wannan masu kwatin to a ce in ka ajiye kare a gidanka kowane rana sai an rage maka lada kusan kwafin dutse ko ina fata gari a wani riwaya ma ke rasa kusan kwafin dutse ko guda biyu to lada ka nawa ne a can da ka ajiye da aka ce za a dinga rage maka kusan kwafin dutse ko a kowane ne in ka zo zuwa da Allah ka zada nawa da za ka je kiyama to a cikin abu ne wanda yana da matukan hadari ya kamata mutum ya rike gari goya ya malamai sun yi kiyasi a kan wadannan abubuwa guda uku da aka mata nan suka ce tun da manzara sarautar ya halatta rike kare domin tsare dabbobin kiwonsa ko kuma gonansa to babu laifi ya rike kare da tsare masa gidansa da kansa ina matan gane sosai malamai suka yi kiyasi suka halatta wannan in dai ya wuce wadannan abubuwa da aka fata to haramu ne mutum ya mallaki kare na haka ya kamata ku mutum ya kiyaye wannan sannan kuma abu na karshe sai Allah su wa ma'amalan su ce wannan ayan tana kara nuna falalan sahabbai sai da sahabbai kullum suna yawan tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasalunaka yasasunaka suna tambayar a cikin nan sahabbai ba sa wasa da neman ilimi ina ba bai haka nan kuma ayar tana tabbatar da cewa shi kanshi manzo Allah duk an wanda yake fada wahayi ne saboda to da yawa idan aka masa wannan tambaya ko sai ya yi shiru ba zai san me zai fada ba har sai wahayi ya sauka dan haka duk abin da manzo Allah yake fada wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم وطعامكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافرين ولا متخذين أقدام ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نعم هذا نعم sai Allah subhanahu wataala yake mana annura wa inna lakum at-tayyibat Allah ce a yau an halatta muku adada abubuwa kyawawan abubuwa yace wa ta'amu ladina utul kitaba innun lakum haka da kuma abincin ahlul kitab kuma abokan littafi yahudawa da nasara abincin su halal ne gare su wa ta'amukum hillun lamu haka na kuma abincin ku halas ne gare ku sai yace wal mumsana nina al mu'mina haka na kuma halas ne gare ku ko auri mata kamamu mata masu kame kawunansu su min al mu'mina daga cikin mu'minai wal mumsana min allazina utul ita haka na kuma kamammun mata daga cikin matan ahlul kitab waɗanda aka wasu basu littafin yahudawa da nasara min kawai waɗanda aka wasu littafin da bayan sani ce iza a zai tumo hunna ujura hunna idan kun ba su sadakin su za ku yi auren mufinin kuna masu kame kawunan ku zaira musafihin ba masu gina ba wala mustaqidi afdal haka na kuma ba masu yin dajiro ba masu rike abokai sai ce wa man ko da iman duk wanda ya kafi cewa imani wa kwanye habita amalu to hakika ayyukansa sun lalace wa huwa fil akhirati min al shi kuma a ranar kiyawa a ran lamira zai zama daga cikin masu kasara a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya kana jaddada mana cewa ya halatta mana dala da abuwa duk wani abu mai kyau su halatta sai kuma Allah yake wa ta'amu da kana usul kitab abinci wanda aka ba su littafi malon ta kace abin da yake da abinci anan shine yankan su ina wannan kane abinda ahlul kitab suka yanka to Allah zai kuci da su ma sun yi mani da Allah Ta haka ana kyauta zato za su yi yankan ne da sunan Allah ina ba tambar da haka ya kamata mu sani idan bayan ne ko ba nasare ya yi yanka ba mu san me ya fara ba san da zai yanka kawai ya yanka ya ba ka nama to ba dole na ka tambaye cewa da za ka yi wannan yanka mai kafa na a kawai ya hada ta kwa ka karba saboda Allah ya ce a jikin su halal zai gare ina wannan fasi to amma idan kana sai a gabansa ya zo yin yanka ya ce da sunan almasi sannan ya yanka to a nan ya zama zo haramun ko ban zuwa nan yawa amma ba ku sani ba to shi kenan za mu karba sai mu kyau za da yi da Allah subhanahu wa ta'ala ya to wannan hukunci ya shafi ahlul kitab yahudawa da nasara amma idan mutum ya zama to baya bin addinin amurka wani addini da mai yake bi misali a ce addinin yan china buzuizm yake yake yi ba irin wannan idan yanka ya kawo maka idan mutum ya je china yanzu da ya je gansu suna yankan nama suna sayarwa a kasuwa da zai kamata a ce ba saboda su ba aka kira ba haka nan da za ka je indiya yanzu nan misali ka je ka samu indiya masu bautar abubuwan nasu na kuma ka kada sauransu idan suka yi yanka su kawo ba zai haram da kashi ko a nan najeriya da aka samu mutum yadda shi ba musulmi ba shi ba kirista ba shi kuma ka kawai ke yake bautawa shi traditional religion yake yi idan ya yi ya yanka yin wannan haram da kashi yana ba zama gani don haka wannan shi ne ma nan wasu ramu da zina hoto kitaba haka abincin su a nan ana nufin abun yankan sannan kuma ne sai sake ce mana halal ne gare mu mu auri matan mu masu kamu kai daga cikin mu ne haka na kuma mata na arzikta kuma masu kamu kai saboda haka halal ne musulmi ya auri mace kirista ko ya auri mace da yahudiya kuma ya barta akan addininta ba wai ya aure ta ta ba idan ta yadda za ta musulunta yana da kyau alhamdulillah amma idan ba ta yarda ba ta ce za ta ci gaba da ajiyinta ta kai kuma ka yadda kana son ta haka nan ba na ran bane a shirin amma dai ba abun kwadaitarwa ba saboda in haka yana da matukar illa ya da inda a gare ka ya da inda a kan yaran da za su haifa galibi na farko ma galibin maza masu zuwa auren kirista galibi za ka san sa ba masu karfi ba da addini galibi daga karshe suka gani sun sake yaran a hannu hannun matayen ne a wanda ta sani da kanshi yake yake wa yaran yaransa duka ranar lahani su bi mamansu zuwa zuwa ko shi kuma ba shi kuma musulmi amma matan ce kirista ne kuma tana yaran su gudu dukkan su kuma take kwasan su da kai su kuma shi da kai zai sa su a motarsa ya kai idan yaran sun fi zuwa suna kuka da kai zai dake su su yi wakansu saboda lalaci ina mutum gani to gaskiya wannan wannan shi ne innan auren wanda ba musulma ba don haka ba za mu ce haramu ba halas ne amma dai ba abin kwadatarwa ba ina mutum gani to ko da mutum zai auri matansu dole zama to masu annabacin mata da cikinsu masu kamun kai wasu kewaye walhun fanas nina da dina ko da kusa sai sai amma still in za ka aure su dole ka biya masu sadakin sannan kuma ne ce idan sun aure za a yi kuna masu kamun kanku sannan kuma ku ba masu gina ba ne ko kuma masu rike abokanai ana soyayya ana zina a cikin wanda ba su ne abin da sai da suke kwanatarwa ba wannan soyayya da mutane suke yi maza da mata ana zina wannan haramun ya shirin musulmi gaskiya za ka aure ka fita ka yawon kawai wannan shi هي أولاد الشرعي أبدان التي ومن يدخل بالإيمان وقد يخاف عمل الدخول لكان سوى إيمان أخيك أيها رسول الله عليه ما رانا سابق يما زي كيف تسكين معروف خسارة نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وارتبوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أو لا من شاء فلم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا وابتغوا في دونكم وأيديكم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطيركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون daga nan sai Allah subhanahu wataala ya ambaci hukuncin alwala Allah ya yarda da amanu ya horar da suka imani ga kuntum da sala idan kuka sake yin sallah fasilu wujuhakum to wanke kusurofin ku wa aljiyakun ila almarafi da kuma hana yanku zuwa ga wiwoyi ana yi sai ce wani samun irin rufin ku shafa kawunan wa arjulakum ila al-ka'bayn sannan kuma ku wanke kafafuwan zuwa ga idon sawu sai ce wani kunkun junuban idan kun kasance kuna cikin jannaba babban haru to ku sarkaka wa in kuntum marda idan kun kasance kuna marasa lafiya أو على سفر أو ما كنا كهن السفيا أو جاء أنا منكم من الزائر أو ما ولا تفكره يا زوجة تباها أو لامستم النساء أو ما كن صادو جماعة فلم تجدوا ماء ما اختموا روابا فتيمموا بعيدا طيبا تقوي تيمما دا fuskar kasa من سجن famsamu bi ku shafa fuskokinku wa ku minu da kuma hana yanku daga shi daga wannan kasan yake ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj Allah subhanahu wa ta'ala baya nufin ya sanya ku a cikin kunci walakin yuridu ku, amma Allah subhanahu wa ta'ala yana nufin ne ya sarkake ku wa yutimma ni'matahu alaykum kuma yana so ya cika maku neman sa ولعلكم تذكرون la'allakum tadhkurun domin ku zama to masu dan haka wannan aya tana tabbatar mana cewa in dai mutum zai sallah wajibi ne a kansa yayi alwala ba a salla babu alwala sannan kuma idan aka zo yin alwala to ana so a yi alwala ne yadda manzara sallallahu ya yi alwala a aikace a nan ayar Allah subhanahu wataala ya ambaci abubuwa guda hudu wanda waɗannan abubuwa su ne rumunan alwala ya wanke fuska ya wanke hannayensa zuwa ga gwiwan hannu ya shafa kai sannan kuma ya wanke kafafuwansa kafin nan kuma zai wanke hannu zai wanke kurkure baki zai shaita ruwa ya jaki ina ba ta mukanci waɗannan abubuwa ana so mutum ya yi alwala a bisa da karantarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malaman malikiya sun tafi akan cewa waɗannan abubuwa guda hudu su ne abin da suke da wajibi a cikin alwala sai suka kara da ah, gwamnati wata da addanu da suke ambata da kuma muwala shi ne mana ka in ka gama ka zama to da zara ka gama wanke wani gaba ka je gaba ta gaba kafin ruwan na baya ya bushe shi ma nan mawala ina ba ta wani hada suka kawo sauran malaman kuma suka ce har da wanke ko tsoron baki da shekarwa da fiyakewa duka wajibi ne saboda mai duk suna cikin fiska da abin ce fasfidu wujuwa suka ce da baki da hanci duka suna tare da fiska sannan kuma abuwa hadisai da kusa suna ya yi umarni da cewa mutum ya wanke bakinsa kuma ya shekaruwa ruwa ko ya ya fyaji ta haka almunir mutum ya yi kokari ya yi alwala yadda manzana ya yi alwala a aikace ina mata muka ne to a nan abin da nake so na jan hankali ma kai ne. da Allah subhanahu wa ta'ala ne ce wa arzulakum ila al-ka'bayn yake a wanke kafa shi yasa muke karantawa wa arzulakum da fatha akan arzu sabani an shiya da suke karantawa wa arzulikum da kasa ina fatan gari idan sun karanta wa arzulikum da kasra akan lamu to sun mayar da hukuncin kafa shine shafa tunda Allah ya ce wamsahu bi ru'usikum kasra idan suka karanta wa arjulikum kenan sun hada kai da kuma da kai da kafa kenan sai zama hukuncin su daya amma a kira da ya fi shahara shine wa arjulakum da fata sai zama hukuncin kafa daya yake da hukuncin fiska fasilu hakun da fata ina ba zan kwanci wannan na saboda haka ba daidai ba ne mutum ya zo yin alwala ya ce ba zai wanda kafa ba sha ba kawai zai idan ya sha ba kansa ruwa bai taba wani wuri ba to ba shi da alwala ina fatan sani kamar da sahabbai ya faru da sahabbai wata rana sahabbai suna zaune ba su yi alwala ba har lokaci ya kure manzo Allah ya zo zai shiga gaba kenan ya fara sallah sai suka fara alwala da sauri sauri gari yin sauri sai wasu sai idan su ba sa wanke kafafun da kyau har ruwa baya taba diddigen su ta baya sai manzo Allah ce wailun lil aqa minan nas yana fatan bane azaba gobe ya tabbata ga digai daga wuta saboda bai suna wankewa da sauran ruwa bai taba kafa su a cikin nan ana so a wanke kafa da sosai da hannun abu da ba sha ba bane ina fatan bane ana shafe kafa ne idan ya zama so an sa kufi ko sok yawa idan mutum ya yi alola sannan ya sa sok sai alwalansa ya zai warware idan ya zo zai sake alwala to a lokacin ba sai ya cire son ba sai ya shafa a kan son amma alwalan farko dole ne ya wanke kafa ina wata kwanci wannan na shi ne wa rasula kuma da sabe sai mun zai ya yace wa in kuntum dan kuna cikin janaba au ce fasaharu ku yi su da ga idan mutum na halin janaba ba ba zai yi sallah kuma ba zai yi alwala kai ba dole sai yayi wanka sai ce wani in kuntu marda dan ba ku da lafiya aw ala safar ko kuma kuna kan hanyar tafiya aw ja ahadu minkum al-qa'id ko kuma wani ku ya zo daga ba haya walam tajid aw la makum nisa ko kuma kun sadu da mata walam tajidu ma'an fa tayammamu fa aidan khayra wannan mun bayani fa dalla dalla a suratul nisa da makaranta ko ba ta wani Mu yi bayani akan taimama da hukunta hukunta da saboda haka ba sai mun bai mai saba a nan sai da yake famsa ku ujukum wa ayyakum minhu wannan duk yana ya shafi taimama ne da haka kafa da muka yi bayana baya ana taimama saboda wangan janaba ana kuma taimama saboda alwala amma ga wanda muka bayana bayan ba kuma ba idan mutum ya taimama saboda wangan janaba to zai yi sallah amma kuma duk sanda ya samu ruwa dole ne ya yi wanka wanda ke bayan da muka yi na'am وكان لكي ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج Allah subhanahu wataala da ya tsara mana wadannan hukunce hukunce ba wai yana nufi ya kunta ta mana ba ba wai yana nufi ya sanya mu a cikin kunci ba ko wahala a yace yace walakin yuridu yutahhirakum amma Allah yana so ne ya sarka ku wani musamman ni'matahu alaikum kuma yana so ya cika mako nimominsa la'allakum tashkurun domin ku zama to masu godiya da haka Allah ya shar'anta mana alwala da yi domin mu zama to masu sarki ya shar'anta mana taimama ne domin ya sauwake mana tun da ba kullu wanda mutum zai samu ruwa idan kuma ka ce dole dole sai da ruwa mutum zai samu zai shiga cikin kunci ko kuma idan mutum kana da ruwa ruwan ba zai yi gaba ta su ka hajiya ka sha a ce dole sai ka kula da shi to me za ka sha sai Allah ya shar'anta mana taimama dan haka a cikin wannan hukunci akwai sauki gare mu yana fatan bane sai sai yake la'allakum tashkurun domin ku gode masa mu yi godiya ga Allah saboda sauki da ya sanya mana cikin addini sannan kuma mu gode masa saboda irin falala da ke cikin alwala saboda alwala yana tare da falala masu yawa ina ba ta akwai addini da dama da suke magana akan falalan alwala musamman wannan al'umma sauran al'ummomi su ma sun yi alwala su ma sun yi sallah amma a kowace falala na alwala a wannan al'umma wanda ya ke mai wannan al'umma ne kawai daga cikin shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa inna ummati yud'auna yawm al hurran muhajjalin yace al'umma ta a ranar ta kiyama za a kira su ne suna masu haske a goshi su da kuma akan dabbobin alwalansu ina fatan gani yake min asar wudu saboda alamomin alwala kagan da yake inna ummati al'ummata kenan wannan faradan ta ke al'umman ta ne kawai sauran al'ummomin ba za su samu wannan falalan ba

إن الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم التي كنتنا نعمة الله أكمكم وميثاقه الذي واثقكم به da kuma alkawarinsa da ya kulla tare da ku iskuntu sami'na wa asana lokacin da kuka ce mun ji kuma mun yi biyayya واتقوا الله وذكروا أنه إن الله عليم بذات الصدور بل أن سبحانه وتعالى مثل أبن يجي في كرا زينة لكن يزوك هذا don haka Allah subhanahu wataala yana tuna mana nemominsa a kanmu wanda nemomin suna da yawa ba su kirku ba sannan kuma alkawarin da muka dauka da Allah subhanahu wataala shine za mu bi kuma za mu yi biyayya mu ba kamar a hannun kita ba ko yahudawa wadanda suka ce sami'na wa asaina a musulmai cewa suke sami'na wa afana ina matan bai mun ji kuma mun biyayya da haka haka ya kamata musulmi ya kasance duk sanda ka saurari wani wa'azi an ce maka gafi da Allah yake gafi da manzo Allah yake kamata da ka ce sami'na wa afana ina matan bai na'am Allah ke koyi tsoron Allah kuma da domin Allah subhanahu wataala masanin abin da yake cikin kira duk abin da mutum ya kulla zuciyarsa Allah yana sani to wannan gargadi ne gare mu kada mu zama zo munafikai kada ka zama zo ka karin musulunci a baki ka amma kuma duk sanda aka ci maka Allah ya ce kai kaza ko kuma manzo ya ce kai kaza sai ka dinga jin kunci a zuciyarka ina ba san bane to ka sani Allah ya sa abin da ke cikin zuciyarka idan har baka sallama ba ga baki da to Allah ya sani dan haka sai zama to mani ka akwai nakafa a cikin ba dan haka dole ku ya kiyaye ya zama to zuciyarsa a bude take a shirye take ya karbi duk hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala da hukuncin manzon Allah mu tana insha Allah ta'ala amma mun karanta dai daga fadi ban bada inda muka ko kura da ya kuma wa subhanahu wa ta'ala wa bihamdihi sallallahu alaihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya Na'am. شنو نظرة لو دواء جوز كلام أهدي أين أجلس أهل الكتاب نعم بلان بلي لا يهودا ولا نصارى أهدي أكثر سوء أهل الكتاب ما أقول تلسل يهودا ألا يطلق رسل الكتاب التوراة nasara kuma Allah ya sauka masa littafin injila ina ba zama ne ko sai yasa ake kiran su ahlul kitab kuma su din ne har yanzu ina ba zama ya kuma ya kuma san kwanto wannan wato idan aka ce ahlul kitab akida ne ina ba zama ne ba jinsi ba na mutum ba kabila ba ne saboda abubuwan da suke wannan kuskure suna cewa waɗannan nasara da muke tafi yanzu ba za a kira su ahlul kitab ba ina ba mu bane wai a haɗu isa su ne waɗanda suke nan a zamanin a zamu sallallahu alaihi wannan ba wannan ba daidai bane wannan magana ba daidai bane wadannan nasara kiristo da muke gani yanzu haka ahlul kitab ne yahudawa da muke tare da su yanzu da suke tare da mu duniya yanzu da Israel ahlul kitab ne saboda abu aqida ne ba jinsi bane ina ba ta bane ba kabila bane mun a wajen abin da yake kara tabbatar maka da haka shine yanzu asali idan ka ce ba haka bane to asali waɗanda suka rayu tare da annabi isa yana mata mun gane ai ba su ne suka rayu a zaman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kwanton nasara da suka zo manzo Allah daga Najran awai na Larabawa ne Larabawa ne amma kuma addinin nasara suke yi ina fatan mai kuma manzo Allah ya doke su a matsayin tsarin fita Yahudawa da manzo Allah yake tare da su a a garin madina an larabawa ne ina matan gane suna zuwa ba wai in su zuwa manzo na sai an samu wani mai mafi zarjawa a larabci suke yi ina matan gane larabawa ne amma akidan su suna akidan alul kitab ne ina matan gane kuma da su Allah subhanahu wa yake magana cikin ayoyin alqur'ani da yake suna musu abubuwan da iyayen su da kakanni su suka aikata a bayan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an ce ku yi kaza ku ne kuka fitine annabi Musa kuka yi kaza ai ba su bane kakanni su ne ina mata gane waɗanda suke baya baya baya baya ina mata gane saboda haka abun aqida ne ba fata bane ba ba kabila bane ba jinsi bane ina mata gane dan haka kristoci da muke tare da su a nan duniya yanzu da yahudawa da muke tare da su dukkan su su ne ahlul kitab ne kuma Đây, kai mai tambaya yana tambaya da akan mutum da yi sallar isha'i ko ba bai yi sallar isha'i ko ba sai ya zo masallaci sai tare da ana tarawi ko da ya da ana tarawi sai ya shiga da niyyar sallar isha'i a niyyarsa idan limami ya sallafi a raka biyu shi sai ya tashi ya cika raka biyu sai ya tarar da shi limami annuku ya sallafi a raka biyu sai limami ya jera raka hudu ya zauna a raka ta biyu ba liman ma bai mazo na gaba da عايزين كيف اللي مالك خالص اللي يبقى طيب ها كيف اللي قبل يزال اللي يبقى انا ما تبغاني ها saboda ko malaman da suke cewa limamin zai yi sallah zai yi raka hudu da sallama daya abinda suke nufi da haka shine zai yi raka biyu ya zauna ya tayya ne ina ba ta magane zai yi raka biyu ya tayya sannan ya tashi sannan ya ya yi raka biyu sannan ya saki tayya sannan ya ya sallame ina ba ta hukunta wannan kamar ita ita akwai wasu malaman da suka halatta wannan amma ba haka ba jumhur malaman suka kan cewa bayan kowane raka biyu yi sallama ina fata mai bayan kowane raka biyu ya yi sallama sai dai idan zai akwai hadisi da ya zo manzo Allah sallallahu ya yi raka bakwai ina fata mu ya yi raka bakwai a cikin wani hadisi aka ce ya jera raka shida duka bai zauna ba ina wata bugare ya zara ba sai a raka ta shida sannan ya yi sallama sannan ya taki, ya ya zo da wikiri da raka ba akwai hadisi da ya zo kuma ya yi haka a raka tara ya jera raka biyu biyu har guda takwas ina wata bugare sai a takwas sai ya zauna ya sallame sa sai sake taki, ya yi na tara da yanzu aka bana iya tuna cikin wani hadisi ya zo da na biyar eh, ba da jawa a gwanar ta biyar ni wanda nake tunawa ya jira da ta biyar na jere gaba gida amma akwai sifa ya yi raka hudu a jere sannan ya zo zai kawo wikiri daya a raka biyar ba na iya tunawa yanzu amma hadisin da nake nake iya abin da yake nake iya tunawa yanzu haka shine akwai raka bakwai da wannan sifa da ba mutane yanzu raka shida a jere sannan kuma ya zo da raka ta bakwai akwai raka tara raka takwas a jere sannan ya zo da na tara to amma na raka biyar wanda na sani nike iya sunawa yanzu raka biyar ne a jere gaba daya ina ba san mana yayi miki da raka biyar a jere sannan kuma akwai wanda yayi raka uku a jere to amma shin ya yi raka hudu a jere kafin ya zo da raka biyar wanda shine mazan zan ya eh, ba na iya suna wannan sifa yanzu tun da shi wato jabir ya zo da sifofi da yawa yana ba don gani ala kulli hal mu dawo kan tambayar ta idan mutum ya zo da niyyar sannan isha'i ya shiga rakan sarahu yana ba don gani to asali kamata idan misali liman na yin raka biyu ne yana sallama idan liman ya yi sallama raka biyu shi sai ya tashi ya cika raka idan limami ya zama to yana yin raka hudu ne kafin ya yi sallama kamar sallan isha'i ina mata bukari kamar sallar isa ya gina to babu laifi sai ya zama to ya yi daidai kamar sallar isa ina fata ta bashi sallar isa zai ga duk limamin ya yi raka hudu da sallama daya sai ya zama to daidai mai sannan da yake soyi na dan haka ba kuma a kansa ina fata bukari sallar ta ta yi a haka idan kuma limamin ya zo ya jera raka hudu ne gaba daya to a nan ne sannan limamin ya dan saba irin sallar da shi ita da yake so ya yi saboda shi mai sanda yi dole ya zona a raka ta ina ba zan gani dole ya zona a raka ta to a wannan yanayi inda har ya riga ya shiga da limami ina ba zan gani to sai dai ya zauna ya samu ma limami ina ba zan gani ya samu ma limami sa ya zauna a raka raka ta bayan limami ya tashi wanda kuma wannan kuma ne gaskiya sanansa zai zai rike باي الله تعالى ان تو الى فلا تخالفوا انما جئنا الإمام لنسمى به فلا تخالفوا كما سبع الإمام هنا فطر هل سنجا الامام ني جومينكا kuma kuma ne ba su kuma doka mu kuma doka a ina da mani mun fahimci wannan da haka zai zama sau gaskiya sanin shi zai zai rike zai rike masa zai rike masa amma dai ya fi saka sifon guda biyu na ambata da zan babu lafi da sallan dan imami ya sallama raka ta biyu shi sai ya tashi cika sallama sai kuma imami ya zauna raka ta biyu ya sallama bai sallama ba sai ya tashi ya ya ya ci gaba

It's allowed. It's allowed to eat this Christmas product. Alright? What is not allowed is to eat an animal that was slaughtered purposely because of this Christmas. Alright? So if they buy an animal and slaughter it purposely, we cannot eat from that animal. But any other food that they give, we can eat. And if you are sure that they didn't slaughter animal, they went to buy meat in the market, no problem. You can eat the meat. It's not a problem. Yes, their confession. He they another work. Another to accept them in act of worship. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. Do you understand? So if the work is going to be done in their place of worship, it's better to avoid it. But if it is in their house, their car, or any other thing, that's not what's the problem. Alright, but specifically where they are worshipping, then it's better to uh, avoid such. Allah Allah. Alaikum So, you might have been doing this in the Ghana, and that's why you idan ya zama sai ce abin da shi kayi da na magana kafin jini ya yi za a samu sun a rafa da yake a kusurce shi kuma da tafiya da yake zai bayyana ne da ya abu da zama hakan ba zai cutar da salonsa ba ah. ina fatan bane saboda ah, karatu bayyanar da karatu ko ah, yin shi a kirance baya cutar da sallah hmm. ina fatan bane a bisa ga magana mafirin jaji cikin wanganin malamai ina fatan bane da haka wannan ba ba matsala bane yan mutum ne ya arba zai je masallaci misali ya yi musafa da wani da ya sha giya yin musafa ya sha hannu da wani ya sha giya na mu gana ba ta kasar bangon ba ba ba ba ba kasancewa ya ya musafa da wanda ya sha giya haka ma zai warware a ba akwai abin da wani wato yana da kyau kwanso nau kamar da shekku da nile ke fada a tsara yana kan tsari ta bisa fatin zai jira bali eh, kira yake bayani aka awon da suke wani wani alwala yake cewa ya kamata musulmi ya san wani alwala hukuncin shari'a ina wata gari haka na kuma warware shi hukuncin jirani da haka ba ka warware alwala sai da nasi wannan duk abin da ba ka da nasi a kai baka isa ka ce wannan abin zai warware alwala duk sanda mutum ya ce in kai abu kaza alwalar ka ya warware dole ya ce mana annabi ne ya ce haka ko ya ce kuhar ne ya ce haka in ku to baka isa ka ce alwalar ka ya warware kuma da wannan da haka da sarkin da rashin zargi duka hukunci shari'a ne da haka ba a tabbatar da su sai da nasi ina mutum gari wanda shi ta haka ba mu da nasi da ya ce mana idan mutum ya sha hannu da wanda ya tafi alwala da ba mu nasi na haka ba inda za a yi mutum alwala da alwala da na akwai da kuma suke na ko Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana yi Allah subhanahu wa ta'ala ya kuntar da mutum 嗯。